dukiyar waye na mai gidansa ne ba shi da iko ya sarrafa wani abu da dukiyar sai da izinin mai gidansa an gane ko idan ko ya yi wani abu ba tare da izini ba ya yi laifi ya gane shi وأهدف النبي صلى الله عليه وسلم قال ina tsammani cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce rajul fi mali abihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati shi mutum game da dukiyar mahaifinsa mai kiwo ne an gane mai kiwo ne game da dukiyar mahaifinsa kuma za a tambaye shi abin da aka bashi kiwo kenan da sai da iko ya kaba wani abu daga cikin dukiyar mahaifinsa sai da izinin mahaifin dukiyar dukiyar mahaifi ne da ba shi da iko sai mahaifi ya rasu ya yi gado a lokacin da mahaifi yake raye wato ɗa ya ɗauki wani dukiya to ya ci amana ko ya yi zaka an gani shi uba idan ya ɗauki dukiyan yaro ba a cire ɓarawo amma ɗa in ya ɗauki dukiyan ubansa za a cire ɓarawo an gani wannan sai da cewa shi ɗa idan ya idan ya ɗibi dukiya a cikin gida kasancewa an amince masa ba za a kira shi ɓarawo ba za a yanke mai hannu saboda cin amana ne yi, ba sata ne yi ba a gari Inda ana kwana tare da yara a cikin taki inda kuɗin yake kenan wannan na nuni kamar an amince mai kenan to da ka ɗaya in ya ɗauki wannan kuɗi ya yi zamba cikin aminci an amince masa sai ya yi ha'inci ya ɗauka za a yi kiri hannu ba za a yi kiri hannu ba sai dai a kira shi maci amana wannan daidai da ainihin ma'aikacin gwamnati idan ya ɗebi dukiyar hukuma in ya hudu dukiyar hukuma za a kira shi farawo a yanke mai hannu na sai dai a kira shi maci amana za a duba girman a girman cin amanan idan cin amanan ya yi tsanani da yawa ya kai matakin a kashe shi za a iya kashe shi akwai cin amanan da zai kai matakin da ɗiban dukiyar ya kai matakin a kashe mutum za a iya kashe shi akwai wanda zai kai matakin a daure shi ne kawai na matan gani maciya amana ne an gane sun sun fi karfin barayi cin amana ne mutum ka amince mai ka bashi amana dukiya ya kula ba shi ci amana laifin ya fi girma daga barawa wanda baka amince shi ba an fahimci wannan ko to wannan shi ne Allah shi kiyaye na eh? eh. shi ha boye boye ne dukiyar mai gidan shi ne ba kiran su barawa duk cin amana ne duka tunda ai yana kulawa da dukiyar ne kuma kamar amintacce daga dukiyar hmm. na wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati saboda haka dukkan ku makiyaya ne kuma dukkan ku za a tambaye ku abin da aka ba su kiwo misali to malaman addini ba ba ba su kiwo ba to kiwo me aka ba su an ba su kiwon aqidan jama'a an ba su kiwon ibadan jama'a da mu'amalar su karanta da mutane aqida mai kyau su karanta da su ibada mai kyau su karanta da su mu'amala yadda ya dace da sunna idan har malami bai yi wannan ba ya ci amana da malamin addini da shugaba wanda yake mulki wane ne cin amana ya fi girma shi shugaba zai iya zalunta mutum da ya ga abin duniya in ka yi masa Allah ya yi Allah ya kwato maka ta. shi ba malamin addini zai zalunce ka ne ya raba ka da Allah ya raba ka da addini shi ba wanda ba da maka ne Allah ya zan ka riga ka bace kai da shi kai ma ka riga ka narke ka bi shi ka dauka cewa wannan abin da yake kai shirya ne saboda haka hadarin malami idan ya zama to ya ci amana ya fi girma akan shugaba an gane wannan malami ya karantar da shirka malami ya karantar da biri'a. malami ya karanta da sabon Allah to ba karamin cin amana ba ne. an gane to dukkan mu gaba ɗaya shi za a annabi ya ce wa kullukum domin an ce za a ambata suna da yawa masu wanda Allah ya ba amana ba. to shi yasa da annabi ya dan ambaci kaɗan sai kawai ya zo ya yi umumi ya ce kai dukkan ku masu kiwo ne malamai masu kiwo ne ɗalibai masu kiwo ne masu kuɗi masu kiwo ne kowa da kowa mai kiwo ne kuma Allah ta'ala zai tambaye shi abin da aka ba shi kiwo kitabul husumat littafi na husuma wato ma'ana rikice rikice